Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa da Alhaji Sani Inaji, dan asalin jihar Enugu kuma mazaunin jihar Zamfara, kan kokarin da yake yi na bunƙasa noma a yayin da Najeriya ke fama da matsalolin tsaro. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilinmu Alphonsus Okoro Igwe ya tambaye shi a lokacin da gwamnatin jihar Zamfara ta ba su filaye su je su yi noman auduga ko akwai wasu matakai na tsaro da ta ba su. Nam, kowa ya sa abin da aka ciki ka sanga, Har ka tsoro, jirba ce ne Allah ya kawo, kowa ka san nemo hanyar da za ka yi karshe shi. Duk da aka ce maka akwai gwamnati dole ne za su ɗauki mataki na sirri rayuwa mutane da dukiyoyinsu. Amma aka ce in don buyayyawa bai ji mai. A gurguje dai shin akwai yadda gwamnati a halin yanzu ke tallafa maka ko dai kana dogaro da kai masha Allah dun da mutum zai nemo a ce mutum guda na noma hekta dubu hamsin to akwai taimakon gwamnati ciki akwai tsarin cbn na anko borrowers program wanda na shiga ciki ta hanya daban-daban na shiga ciki a service provider service provider shine consultant na cbn wanda suka hada ma cbn manoma kungiyoyin manoma kungiyoyin cbn su ba su ba ci na shiga ciki a matakin babban manomi a harka anko wanda ya shigo ta wannan gehen aka ce mashi prime anko to duk wanda ya shigo harka prime anko ana sare yana da wuri babba wurin da zai yi noma ya yi mechanization bato ya yi amfani da na'ura da mashin mashin ya yi ba kama wanda aka ba manoma wanda a da hekta guda ko hekta biyu ba so a ta bangare cbn na prime anko sun yi financing na harka numana a zamfara da jigawa a ja jigawa yi muna da hekta dubu goma da muka yi hara ne zamfara ma muna da hekta dubu goma da muka yi hara ne so akwai taimakon gwamnati sannan kuma mu tafin mu riga sana mu ce mun san menene muka so mu samu shi yasa muka shiga gadan gadan saboda halin da aka ciki muna noma auduga muna da jinare inda za a yi jinin audugan don a mai da shi wani abu ina da rice mill inda za a gurza shinkafa a sai da shi yau a jihar enugu muke muke yau shinkafa ansar na da enugu ana sai da shi wurare daban-daban kasuwa wato kenan kuna sarrafa su muna sarrafa duk abu ne muka numa muna kokarin mu sarrafa su don end users shine consumers su samu mm. ba mu yi shi ba mu gama mu sai talakawa su samu shin yanzu su waye ke sayan audugan daga ka? in ma akwai masu saya shin kana tura ita auduga da ita shinkafar kasashen ketare ko dai a nan kasar ke duk mu'amalar ka ayo kokarin mu shine bangare shinkafa duk shinkafa da kanu ma Najeriya bai ishe mu ba ba ma yanda zai ka tura shi wani wuri saboda babu abin da yake shinkafa kasuwa yiwu a Najeriya yan Najeriya yau sun gano cewa shinkahan gida a ya shinkafa sau da haka ka mu yau ko ina ko ya za ka yi shinkafa yau ba zai ce ba ba zai isa ba shi yasa a yanzu price shinkahan gidan yana sama amma abubuwan da muka yi na babban gona yau na babban manoma suna shiga su tun da ya noma hekta dubu goma dubu biyar muna sare nan gaba mutane suka shigo cikin harkan shinkafa zai yi kasa price shi zai yi kasa sana kuma za mu wadatu a kan shi harka auduga kuma gwamnatin najeriya sun kawo wasu dokoki a kan harkar auduga libyan saboda dukkan da muka sayo ta auduga da aka yi shi to abu da muka yi na shi ne mu gama noma auduga na a tura shi waje su gama gyaran shi su dawo muna da shi kaga da yanda da za mu biya kudin motar da aka kai shi waje sai mu sake biyan kudin dauko da aka doko aka zo da shi gida aka da muna shi shi yasa duk kayayyakin tsada amma muna da wasu masana'anta a Najeriya da already sun mutu ba su aiki saboda mi abubuwa da za su aiki babu shi to shi yasa cibiyan suka ce to za su ba da kudi su sa kudi mai yawa akan harka auduga kuma su riga sun sa in fact shekaran da ya wuce an samu auduga mai yawa da zai yi sa kamfanonin na Najeriya su yi aiki shekara guda kuma shekaran ga cibiyan sun duki alkawali ba su da su yi da sun hara sa kudi jinari jinari duk wanda da jinari a kasan ga sibiyan su ba su kudi dan ba da su je masu hada nasu manoma su yi noma su samu auduga sannan kuma banci mu jinas muka gama jini akwai textile industries masu haka auduga banci an gama rent nasu su ma sibiyan su ba su kudi mu za mu ba su sai su biya abu ne muka karɓo daga sibiyan su ma suka gama akwai garment industry yau cbn sun shiga yarjejeniya da duk ministries and paramilitaries na nigeria cewa da garment industries na nigeria za su dinga masu kaya kaga wannan valutin a daga yin an hada su su harka auduga yau a najeriya insha Allah masarorin da muka samu na importing kayayyaki an kusan kai karshe Masu sauraro a nan za mu da a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin alhaji sani ina inaji da kuma wakilin alphonsus okoro igwe sai jul leathers gresham da ta taimaka wajen ba da umarni ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu uwa uba mu arziki shi ne